كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في بعد كراتمنا الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى زام تاشي بابنا تمانين بابنا دليه دا تمانين حديث ملوى تدبو دا أربعين دا ترى درسينا دريد ستين دا أكو باب من كره تسليم الخاصة muna sha shida ga watan bakwai dubu biyu da ishirin da ɗaya shida ga watan sha biyu 1442 babun man kariha taslimal khassa babi ne magana akan wanda yaki kaware wani mutum shi kaɗai ka ce shi zaka ba sallama alhalin a cikin jama'a ne حدثنا أبو نعيم عن An بن سلمان عن يسار عبد An عن طارق قال kunna inda abdullahi julusan yake mun kasance muna zaune a wajen abdullahi ɗan mas'ud ja a azinuhu sai mai sanar da shi lokacin sallah ya zo fa'ala sai ce qad qamati salatu yace an tada sallah fa'ama wa qumna ma'ahu sai tashi ya tafi masallaci mu ma muka bi shi fadkhalna masjida sai muka shiga masallaci gaba daya fa an nasa ruku'an sai ga mutane sun yi ruku'u fi muqaddamil masjidi. a can gaban masallaci fa kabbara wa raka'a sai yayi wato kabbara yayi ruku'u daga nan inda yake wa mashaina wa fa'alna misla ma fa'ala mu ma sai muka yi wato yadda yayi mu ma muka aikata ina abin da ya aikata ma'ana ba su kai sahu ba su kai ruku'u kamar rajulun musri'un sai wani mutum ya wuce da gaggawa fa qala sai ce alayka sala alaykum assalam ya abu abdurrahman fa qala sadaqa allah wa ballaga rasuluhu sai ce Allah yayi gaskiya kuma annabi ya isar falamma sallaina raja'a bayan mun gama sallah sai ya koma gida fawalaji ala ahalihi ya shiga cikin gidansa lulu yana nufin shiga bismillahi walajina wa bismillahi kharajna wa alallahi rabbina tawakkalna wa jalasna fi makanina sai muka zauna a inda muke zaune nan taziruhu hatta ya kharuja muna sauraron ya fito fa qala ba'duna li ba'd shashin mu suka ce mashashi ayyukum yasaluhu to yanzu ya fito Ba zai tambaye shi wannan matsalar ala tsarikun ana af'alu ce ni ku ban min tambayar wata alau sai tambaye shi faƙala anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala sai ce gafarta malam mun ji ka ce sadaqallahu wa ballaga rasuluhu to me ya faru ka faɗi wannan jimlar qala yace na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na ya dai sa'ati idan alƙiyama ta kusa tashi za ku ga abubuwan mamaki taslimul khassati ba a maka sallama sai an san ko sai kana da abin da za a yi maka sallama wa kushuwar tijarati sannan ko ina zai zama kasuwa duk wanda ya buge gidansa sai ya kanti ko ya shago hatta tu'ina mar'atu zawjaha ala tijarati har sai ka ga mace tana taimakawa mijinta a wajen kasuwanci duk sun zama yan kasuwa an ba zama kasuwa an ba zama nema dalili ko ma yanzu ba a yi da kai sai kana da kuɗi shi sa kowa ya ba zama aka haukace aka tafi neman kuɗi ko ta wace hanya ya ki halal ya ki haram qatawul arham idan alkiyama ta kusa tashi za a yanke zumunta ga dan uwanka amma ba ruwanka da shi ba ruwansa da kai in kaga ana zumunta da kai kana da wani abin bayarwa ne ko kana da abin karɓa. zumunta me za ka bayar ko me za ka je ka karɓo wa kushuwul qalami sannan rubutu zai yawa kowa rubutu yake mutum ya rubuta kafirci ya rubuta musulunci a rubuta bid'a a rubuta komai rubuta ake alƙalami ya shiga hannun wawaye ya shiga hannun marasa mutunci komai rubuta ake kuma yanzu da aka samu social media wa zuhuru shahadatu bizur da ko bayyana shaidar zur Abin da baka sani ba ka bada shaida a kai. ko a kotu ko a wajen shari'a ko a cikin jama'a ka ce na sani alhalin baka sani ba ko baka sani ba ka ce ka sani ko baka zama shaida a akai ka je ka bada shaida ƙarya wa kitimanu shahadatul haqqi da kuma boye shaida gaskiya mutum ya san yana da shaida ta gaskiya da zai faɗa ko ya bayyana da za warware matsala ya ƙi ya bar mutane a cikin duhu to waɗannan alamomi ne daga cikin maƙil na alamomi sama da 160 da wani abu da kika tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa in alkiyama ta kusa tashi mahallin shahid shine taslimul khassa wato ba a maka sallama sai an san ka haka wani hadisi yana nuna mana cewa mutanen farko sun fi daraja sun fi kima su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da wanda suka biyo bayan su da kyautatawa wannan kuma wato dalili ne wannan hadisi kan cewa zamani zai lalace wato yanayi kenan na al'umma an ce zamani ana nufin mutanen shi zamani yana nan a cikin zamani Allah ke gudanar da shi amma yanayin mutanen ne yake gurɓacewa nu'ibu zamanana wala aibu fina walaysa li zamanina aibun siwana wanda yace muna aibata zamanin mu amma aibin mu muke aikatawa zamanin mu ba shi da wani aibi in ba mu ba قال الإمام البخاري حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخيل عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير ويوانا مسلمين يفعل هيري wata ɗabi'a ce a musulunci ta fi kyau ƙala tut'imu ta'ama ka ci da mutane abinci ci da abinci hanya uku ce ka ba mutum dafaffen abinci ka ba mutum ɗanyen abinci ka kuma ba shi sana'ar da zai samu abinci duk wannan in kai ka ciyar da mutum abinci ka koya mutum sana'a ai fi ma ka ba shi abincin an ce ka koya wa mutum kamun kifi Ya fi ka dinga kamo kifin kana ba shi saboda haka waɗannan su ne hanyoyin ciyarwa ka ba mutum ɗanyi ka ba mutum dafaffe ka kuma koya masa sana'a ko aikin yi da zai samu abin da zai ci ya sha ya kuma kare mutuncinsa wa taqra'u salama ala arafta wa man lam sannan ka dinga yin sallama wa mutum ko ka san shi ko baka san shi ba shine malam khatabi yake cewa a cikin wannan hadisi akwai gyara zamantakewa na al'umma da kuma buɗe ƙofar fahimtar juna don mumine su zama yan uwan juna masu ƙaunar juna idan za ka wa mutum sallama ko baka san shi ba sai ka ga daga nan kun saba ai muna sallama yana mun sallama babun kaifa nazala ayatul hijabi yaya ayar hijabi ta sauka da can haka ake zaune mata da maza a cakuɗaki ba a raba ba ba a yi dokokin da za su nisanta maza daga mata ko su nisanta mata daga maza ba ba a yi dokokin da za su sa tsari ba aka ake shiga kowane gida sai da musulunci ya zo ya gyara ko musulunci ya bi mutane matakai matakai matakai wajen gyara shi yasa idan wata ƙabiya ta faru sai ce ta faru ne a wane zamani kafin aya za ta sauka ko bayan aya za ta sauka don baka gane bambancin abin da ya faru a farko da wanda ya faru a ƙarshe ba to za ka yi ta hautsina musulunci ba tare da ka fahimce shi ba yanzu duk abin da ake yi kafin a haramta shi ne asalinsa halal har sai nassi ya sauka ya haramta haka kuma duk abin da ba a yi asalinsa na ibada ba a yi har sai nassi ya sa a yi haka wannan ka'ida guda biyu in mutum ya gane ta ya huta al-aslu fil ibada alhazar wata waƙo hatta ya subutar dalilu asalin ibada ba a yi sai an ga nasti karara. wal aslu fil ada al ibaha hmm? hatta ya subutar dalilu alal nahi asalin komai kuma da ake yi na al'ada asalin su halal ne sai nasti ya sauka ya haramta haka ada da ibada ibada abin da kake dan ka bauta wa Allah da shi ka samu yardarsa ka samu ƙaunarsa ka kauce ma wuta ka shiga aljanna shi ake kira ibada shi kuma ada abubuwan yau da gobe ka kunna banka saboda ka ji iska ko ka sa agogo don ka ga lokaci ka kunna fitila don ka ga haske ka sa sufika don murya ka ta nisa ada kenan wannan duk ba ibada bane al'ada ce bambancin al'ada to wannan asalin sa halal ne sai nasti ya zo ya ce ka asa shi kuma ibada asalin sa ba a yi sai nasti ya ce a yi kenan a wajen ibada ana jiran nasti ya tabbata ya ce a yi a wajen al'ada kuma ana so nasti ya tabbata ya hana shi ba a hana ta sai da nasti wani kuma ba a yin ta sai da nasti ibada ba a yin ta sai da nasti al'ada ba a hana ta sai da nasti ba ka duk abin da ya zo mana na zamani sai mu karɓe shi sai wanda ya ci karo da nassi abin da bai ci karo da nassi ba sai mu karba haka mun karbi sufika mun karbi ah, kyamara mun karbi mun karbi agogo mun karbi gilas mun karbi fitila mun karbi fanka mun karbi AC mun karbi mota to da duk waɗannan al'ada ce dalili da musulmi da wanda ba su yi ba duk suna amfani da ita kuma amfanin iri ɗaya ka hau kai sauri muna zamani da yake da abu uku zamanin nan abu uku ne ya bambanta shi da sauran nan. na farko ittifal communication na biyu sur'a zamanin sauri ne da uku kashful aura komai tsirara ne muna zamanin tsirara an mai da komai kyamara don a ga tsiraicin mutane agogo kyamara link kyamara ah, zobe kyamara biro kyamara glass kyamara ha waya kyamara abin nan fanka an sa kyamara kwai an sa kyamara to akwai ma wata ake sa wani dan adas da ake sa a cikin ido kamar tika ce ita ma kuma tana ita wannan abin nan ta take tana turawa wani ba memory a cikinta. abin nan ake daukanta ake ta wireless eh tana ɗauka tana turawa saboda haka maɓalli duk ya zama kyamara saboda ga tsiraicin mutane ta yanzu mutum ko ina zai shiga ko me zai faɗa ko me zai yi sai ya taka ɗansa hmm. to wannan ne ya sa sur'a ittisal da kashful aura komai a fili in ka tura wasiƙa ko ka yi rubutu ko ka tura bidiyo ko ka karba kai ko ka goge waya ka gaba ɗaya za a iya dawo da duk abin da ka goge yasa wasu suke gan ka gama amfani da kwamfuta ko waya kawai ka bambace ta kawai ka fafasa wani dai ka ba wani zai iya dawo da duk abin da kai da waya kuma yanzu wani zai iya buɗe wani application kana gidanka kana ka shi kuma yana ganin duk abin da ke cikin waya ka yana gani zira na wani ya tura wani abu ya ce a wani ɗan guri a cikin facebook kowa ya je ya rufe ba ka ba akawun nan baka ana gani ta nan ko da ka tsirara ka ci kana ka sa wani kwatan ka sa wani a fasuwar ka sa wani duk iska ne wani yana shiga yana ganin me kake wata rana taɓa samun rigima tsakanin miji da mata aka je aka kai wayarta aka binciko abin da ta yi wata uku a cikin wayar kasis ɗin da ta tura bidiyo audio duk ta gasa an da su kamar lahira wa wajadu ma amilu hadira wala yuzlimu rabbuka ahad tana musu ban yi kaza ban yi kaza ba sai a danna audio suke ji halo ni ne fa wance ta ganta ita ce kuwa sai kuma ta shiru to kun ga yanzu sai mutum ya yi takaɗin kaka ce ai ni ban ta mara ba ba sai ka ganta za a iya ɓoye ta inda ba za ka ganta Za ka yanzu duk fasikai sai sun taka kan sura sai ka ji mace ta maka waya malam wane ya kanci gani kuma ina da bidiyon. sai ta kilif ta tura masa to kai ba ni kaza ko in saki sai ta karɓa kuɗi a hannun wacce za ta zo yadda za ta yaudare ka sai ta yaudare ka so take ku shiga ɗaki a kwaɓa wando kana kwaɓa wando sai ta ɗauki tsiraikin ka kuma kana ga an yi a ƙoli a shi a gindin mara kai da aka yanzu kowa ya ja wandansa sama ita inda haishi makunta to ba kana fasu ƙancin ka dena yawwa jawabun kaifa nazala ayatul hijab da sana abdullahi bin salih قال حدثني الليث قال حدثني أقيل عن ابن Anasun? قال أخبرني أنس رضي الله عنه أنه كان ابن عشر سنين كان ابن عشر سنين lokacin anas yana ɗan shekara goma kadama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam madinata lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gabato madina anas yana ɗan shekara goma fa kunna ummahati yace iyaye na mata sun kasance yuwaqti wannani suna wato umarta ta ala hidimatihi ne wa annabi hidima suna koya min yadda zan masa hidima kasan in ya ka tura yaro wajen manya sai ka ce kai kaka dinga surutu kaka dinga hayaniya ka nutsu sannan kuma kada ka ga wani abu ka fito waje ka faɗa kakka ga wani abu a waje ka shiga ciki wance in ka shiga cikin gidan mutane ka kula da idanka in ka fito kuma ka kula da bakinka in ka shiga ka kula da idanka in ka fito ka kuma kula da bakinka kaka ce komai me ka gani a gidan ba ruwanka to mutum ya haka sai a daɗe ana tafiya da shi likita to sun koya min dabarun zama da manya fa kadamtuhu ashara sinina annabi sallallahu alaihi wasallam ce na masa hidima tsawon shekara goma wato wafiya wa anabnu 20 ya koma ga Allah ina dan ashirin. fa kuntu a'lamu an nasu bi sha'anil hijab da haka anas ya ce ni kowa sanin harkar ya aka aka saukar da hijabi kafin hijabin da bayan hijabin ni na san bodar hijabi kafin hijabi da bayan hijabi kana awwalu ma nazala auta na rasula sallallahu zainab binti jahash yace farkon saukar hijabi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tare da zainab binti jahash ita ce Allah ya ɗauro aurenta daga sama falon ma tsada zaidun min zawajina ka. da kai la kuna alimin harajin fi azwaji adiyaihim idza qadaw minhunna watara wa kana amurin lahi maf'ula wata al'ada ce Allah yake so ya rushe al'ada shi ne, ka tsinci yaro a kan hanya sai ka zo ka rubuta takarda cewa ya zama ɗanka na jini aka gaje shi zai gaje ka ni. adoption suke kiransa ko ne adoption ko ka mai da dan wani naka haka kawai ya zama gadon ka komai kai masa wasiya da komai da komai to haka ake to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya mayar da zaid bin harisa ɗansa kan yadda larabawa suka saba tunda mun ce asalin abu in ba haramta shi ba ana yi har sai nasi ya zo ya ce a daina to nasi bai ce a daina ba kuma abu ne mai kyau ya taimaki yara ka kuma shigo da shi cikin family ɗinka to sai Allah ta'ala yake son ya hana wannan yake son ya hana wannan to shi zaid bin harisa annabi ya rike shi sallallahu alaihi wasallam asalin sa hari aka kai garinsu. su ana faɗa na maguzawa aka kamo shi a matsayin bawa aka kamo shi a matsayin bawa aka zo kasuwa aka siyar da shi aka zo kasuwa aka siyar da shi sai wani dan uwan na Khadija ya siye shi shi kuma da ya siya sai ba na Khadija ita kuma Khadija sai ta ba annabi shi kuma annabi sai yanta shi sai ya rike shi a matsayin ɗan gida da shi gida annabi sallallahu alaihi wasallam ba ka gane bambancin tsakanin mai wanke wanke da ɗan gida da mai shara da ɗan gida duk irin mu'amala ɗaya yake musu so da haka sai mahaifinsa shi kuma yana ta neman sa dan ya ji labarin bai mutu ba sai wani bakonsa ya zo maka sai suka karba da shi zaid bin harisa sai je ga mahaifinsa ai na ga ɗanka to shine mahaifin ya ɗauko dukiya ya zo ya da Allah yana so annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa alfarma ga dukiya zai fanshi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai ba a fansa a gidan nan kawai kaje ka dau danka ku tafi ya zo ce ma zaid bin harisa to kai za mu tafi gida zaid ya ce a ba inda za ni zaidu za ka fifita zaman gidan bare akan zaman gidan ku ya ce ba a bare nake a nan ba dama fi dan gidan wannan gidan ba bare baban sai ce to tun da ka fifita zaman ka a gidan nan to lalle akwai alherin da ka gani zaka ka ma na amince ka ci gaba da zama ma dinga ziyartar juna to wannan abin da zaidi ya na fifita manzon Allah akan mahaifinsa sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya kama hannunsa ya zo gindin Ka'aba Ya ce jama'a ku shaida zaidu ɗana ne zan gaje shi zai gaje ni daga nan sai ake kiransa zaidu bin muhammad ya annabi ya masa aure sallallahu alaihi wasallam ya aura masa ummu ayman albarakatul habashiyya da kuma ummu ayman annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaje ta ne daga mahaifinsa abdullahi da ya rasu tun yana ciki sai ya aura ba zaidu bin harisa ita sai suka haifi usama to da yake ummu ayman yar gida ce zaidu bin harisa ɗan gida ne kuma sun haifi ɗan gida sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake kauna usama kuma dama ga gashi ƴaƴansa maza duk Allah ya musu cikawa sai zama ya rike Usama a matsayin kamar dan ɗansa to sai kuma Zainab bintu Jahash take son za ta aure sai annabi ya ce ta aure Zaidu ita kuma ba Qurayshiya ce sai take ga ai ta masa yawa ya mata kuma kaɗan wata akwai matar da ta kalle ka sai ta ma farashi cewa wannan ai ko mai gadin gidanmu ma ko mai wance-wancen gidanmu mai cancanta ya aura ba balle ni akwai wanda za ga ya wulakanta mace wata kuma ta wulakanta namiji ta bai isa ba bai kai ba matsayinsa ai ai ba ma ajin mu ɗaya da kai ba ai ba ma ajin su ɗaya ba haka za ka ji ana cewa wai ba ajin su ɗaya ba ko a aji nawa take shi aji nawa ke Allahu alam kuma ajin wanne ne na gaba wanne ne na baba wanda ya sani to sai ya zama an yi auren amma auren biyayya ce kawai amma gaskiya zai dire mata ba ta ɓoye kawai sai ta dinga wahalar da shi kullum rigima ka san mace in ba ta san ka kuma ta yadda aka yi auren to za ka ɗanɗana kuɗa ka ba dai an yi ba an ce za ka kai waye gindin harawa amma ba za ka tilasta shi ya ci ba ko ko gindin kogi ne za ka iya kai jaki ne ko doki ne yauwa ba ba dela kuma ya sha ba za ka iya jansa ka kai shi to za ka iya aurar da ita in ba ta so amma za ta fito da mutum abu kai ta kyautata mata tana muna nama ka kullum rigima ake kullum kawo karar ta yake sai Allah ya wahayi ya ce wannan auren zai rabu kuma kai za ka aure ta wannan abin yana da nauyi yadda al'ada ta bazu cewa wani ɗanka ne kuma a ce ya saki mata ka aura da nauyi ta amma shi Allah ta'ala ba ruwansa da nauyin al'adarku al'adarku ko mu yanzu baka misalin abu hudu da asalin su halal ne amma suna da nauyi idan kanin ka ya saki mata zaka aura idan wanka ya saki mata zaka aura idan kanin babanka ko kan wan babanka ko wan babanka ko kanin babanka ko kanin babanka wanda suke uwa ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya in ya saki mata zaka aura saboda me amma a musulunci ba haram ba ne wanda kawai zai saki mace ba za ka aura ba a duniya daga babanka sai ɗanka ɗan da ka haifa da babanka da ya haife ka su kaɗai Allah ya kawo nassin haramun ne ka auri matar babanka ko kuma baba ya auri matar ɗan ba wannan ba wani ƙanin babanka wani wan babanka ya gama ka saki ba ka so shi sai aure ko shi ƙanin baban naka ya saki sai ka aure sannan abokinka na kusa dab wanda kuka saba da shi ya saki mata ka aura ko makocinka amma asalin wannan asalinsa a shari'a halal ne amma ba a yi saboda nauyin da ake jin zai iya haifar da wani abu zai iya haifar da rigima shi yasa sai aka bashi ba dan a shari'a haram bane ha to wannan shi ne, to irin wannan ƙabiya ce cewa ɗan da kai tabanninsa ka mai da shi ɗanka alhalin ba haihuwarsa kai ba ba kuma nono isha ba balle a ce ɗan shayarwa ne ko ɗan haihuwa ne ba ɗaya to wannan yana da nauyi to shi ya sa ƙabiyoyin annabi sallallahu alaihi wasallam din gaban yana warware su an yi kwamacala ya tarar da kwamacala da yawa yake ta gyarawa yanzu misali wani kawai yana ganin baiwa wani sai ya afka mata ya mata ciki ta haihu kuma sai wa dan uwansa wasiya cewa in na rasu ka je gidan wani ka ɗauko ɗan nan nawa ne ni ne wa wannan mata ciki ta haihu ɗan da ta haifa nawa ne ka ɗauko min ɗana na karba dan uwan sa bin zuwa ƙasa ko bayan ya rasu sai je sallama ce akwai wani ɗa a gidan nan ƙaninku to ɗan uwana ne ya zo ya yi zina da ita wannan matar ta cikin gidanku wannan baiwa baban naku ta haife shi da aka kuma mu ɗanmu su kuma suka ce ba za mu bayar ba su kuma ya ce wallahi sai an bashi kuma aka duba yaro aka ga kamar su ɗaya da wanda ya rasu wanda ya wasiyar sai aka tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam audu bin zam'ata audu bin zam'ata shi kuma saudatu bintu zab'ata mahaifin saudatu ne mata annabi sallallahu alaihi wasallam shine mai baiwar da shi wancan dan uwan sa albina zuwa qas yazo yayi wannan abu da ita aka tafi ƙara gaba annabi sallallahu alaihi wasallam aka mayar da magana sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga kamar su ɗaya da wanda yake dan nasa ne abu da kuma kamar an tsaga kara sannan kuma gashi baiwar wannan ce ta haife shi shi ko baya nan shi ma ya rasu balle shi kuma a gina sa bayanin shi bai kore shi ba kuma a gidansa aka haife shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alwaladu lil firash walil akhir al hajar a na mata aure da ko na kuyanga bai kuyanga ko bai mata aure sa ne in kana da magana sai dai ka tafi kotu ka je ka yi amma duk ɗan da matar ka ta haifa ɗanka ne in kana da tuhuma sai ka tafi kotu ba ka da tuhuma ka yi shiru kawai a tafi a haka kamar su ɗaya da makocinka amma ba matsala yawa to saboda haka sai ya zama sai kuma ya kira saudatu ya ce jibi anhu sauda duk da ɗan uwanki ne kada ku ƙara shiga ɗaki ke da shi ba tare da tsari ba amma dan wanki ne amma ka ku shiga daki da shi sai da tsari ya bawa uban ba a shi wancan da ya zo yake riko a bashi ba an bawa mai baiwar ko mai matar sannan kuma an ce kuma yan uwansa in sace mu'amala da shi su dinga mu'amala da shi da hijabi aka hayar da ragowar runa a kaba amma iya hukuncin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake nan kuma irin kabiya ta faru irin wannan hukuncin da za a yi irin wannan ne shi kuma wannan kaga sai ya zama shi kuma salim maula abi huzaifa shi abu huzaifa ya samu salim yana yaro irin an wurgar da shi a hanya sai ɗauke shi sai kawo matarsa ita kuma matarsa ba ta taɓa haihuwa ba sai ce to ga ɗana miki ɗaki ake kira ko sai ta rike shi ya girma tare ne shi har ya girma Ba a zamanin jahiliya ta mai da shi ɗanta na haihuwa sai aya ta sauka tace ud'uhum li aba'ihim huwa aqsatu inda Allah fa in daina kiran Salim ibn Abi Huzaifa ko matar kare shi da in ta tsufa ya taimaka mata sai ta wata ce ya rasulullah ni na reni Salim ga ta zama gwanin Qur'ani yanzu kuma gashi aya ta sauka ce ba ɗana bane haka ba zai iya shigowa ya min hidima yadda yake min a da ba ya za a yi sai annabi sai nuna mata ai dama ko ki haifi mutum ko ki sha da shi nono kike ta yanzu ya za yi yace je kike ba shi nono kike matashi har da gemu yace har da gemu ba shi nono wa ummahatukum allati arda'anakum da haka shikenan sai ta ba shi nono to ya ka ba da nonon wasu ka ce tatsowa sai ta bashi ya sha shikenan sai zama yanzu ana kiransa ɗanta na shayarwa amma kuma raza'atul kabir ya shigo shine za mu gani a muwatsa kalmar raza'atul kabir shin babban mutum idan ya sha nonon mace ta juye ta koma mahaifiyarsa ta shayarwa to sai wata mata ta ɗauki wannan fiƙihun yana na a cikin muwaɗa mijinta ya yi aure ya yi amarya sai ta je ta tatso nononta sai ta je ta ba amaryar yaro zai shiga ɗakin amarya ta ce dakata ni wa ce ita matata ce ta ce to na shayar da amarya yanzu ta zama yata haka haramun ne ka taɓa yar mata ka ta shayarwa haka daga nan sai ta hau fatawa wajen sahabbai ya je sahabbai fatawa sun ji wani kuma makirci na mata na yi amarya na gama shirin komai zai shiga ɗakin amarya ashe ta ba amaryar nono sai suka ce ayar za'atul kabir ta shafi mai matsala irin ta salim ne ba kowane babba ba ne. sai idan yaro ya taso a gida ya girma a gida kuma lokaci yayi da za a hana shi shiga gidan to sai in matar tana buƙatar ta ci gaba da hulɗa da shi to sai ta ba shi nono akwai malamin da ya taɓa ɗaukan wannan matsalar sai ya zama yana da rashin lafiya kullum sai an masa allura ta ka tura wata nas dinga ya masa allura sai ce wa Esther ta tatso nono ta ba nas din Esther aka je aka tatso nonon Esther aka ba nas din ta sha sai ce to daga yau nas din nan ta zama ƴata ta shayarwa aka rasa iya zuwa ko da wani lokaci ta tsira min allura dan ta zama haramun a gare shi tunda ta riga ta zama kamar Esther ce ta haihuwa Esther ta shayarwa kaga fikihun rada'atul kabir shine mazhaban na Aisha a mazhaban na Aisha ko yanzu kuke wasa da matarka sai ka tsotsi nonon matarka ka sha to wannan nonon da ka sha matarka ta juye daga matarka ta koma baba ka yanzu sai ka ka ce baba ina kwana mazhaban na Aisha amma duk ragowar matan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba su karɓi wannan mazhabar tarza'atul kabir ba haka shekul islam yake cewa matsalar salim masala ce da take khas da salim da kuma mai halin irin na salim kun ga waɗannan ƙazayar haka aka dinga warware saboda aka aka zo aka samu abin a cinkushe aka ake zaune annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya yana gyara mutane yana gyara mutane sallallahu alaihi wasallam shine kuma wani jaraba bayan shi ya sake ta sai kuma ya zama aka ce a tura shi shine ɗan aiken kuma saƙon aurenta kullum ma kaza zaidu min hawa tsara kaga ga buke kenan da waje naka shi yasa an ta tashi ta ce matan annabi sallallahu alaihi wasallama ni kaɗai ce Allah ya dauro aure na daga sama kowace iyalanta suka daura aurenta amma ni aure na Allah ne waliyina zawwajina kaha ka wannan kalma daɗi take Allah ce ni na ɗaura auren ni ne maɗaurin aurenta zawwajnakaha yace li kai la yakuna alal mu'mina harajun dan kada wani ya ƙara shiga wata damuwa fi azwaji adiyaihim wajen auren matar dan da ba kai ka haife shi ba za ka domin hunna wa tsara in sun sake su kana amru la mas'ula ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum aje ba baban ku bane walakin rasulullah wa khataman nabiyyin to manzon Allah ne kuma cikamakin annabawa sallallahu alaihi wasallam asbaha biha arusan annabi ya waye gari cikin angwanci fada alqauma sai gayyaci jama'a fa asabu min al-ta'ami suka zo suka yi nafda abinci sun karaju sai suka fita wa iya rahadun inda nabi sallallahu alaihi wasallam sai suka zaman su a gida ga gaice ka walima an ci abinci kamata ya ka fita sai suka zaman su da za a yi shi kuma annabi zai ce kai ku tashi ku tashi ku fita ba annabi baya haka yastahi minkum inna zalikum kana yu'zun nabiyya fa yastahi minkum zaman ku a cikin gidansa yana damunsa amma ba zai isa ku tashi ba sallallahu alaihi wasallam ya aka bari ku ji wata dabara da aka yi ko waɗanda suke zaunan sa fito fa'alul muksa suka dade a zaune faqama kharaja sai annabi ya tashi ya fita wa karashtu ni ma sai na bi shi kai ya kharuju dan su ga mun fita su biyo mu suka zaman su yanzu kana zaune a gida ga mai gida ya fita ai kamata ya kai ma ka tashi ka ce to shi ke nan daga kowa bari mu dan fita daga waje sai suka yi zaman su wannan ce ni ma na bi shi mu mai gida ya fita amma su baki sun ci gaba da zama a gida su ko ba a so a ce su tashi fama sha fama shaitu ma'ahu ya tafi na tafi tare da shi hatta a atibata hujrata aisha sai da yazo kofar dokin ɗakin na aisha kuma zanna annahum kharaju sai dauka sun fita ja'a sai ya dawo waraja'atu ma huni ma na dawo da shi hatta da khala ala zaina ya shigo wajen zaina fa hum julusu sai ya mai su dai ja'a, wara ja'atu. hatta balaga atibata hujrata aisha wa zanna annahum kharaju wara ja'atu, fa hum qad kharaju sai da aka yi su uku sannan suka suka lura da mai gidan nan fa ya shiga ya fita ya shiga ya fita wani sako yake ba mu ya kamata mu tashi haka fadaraba annabi sallallahu alaihi wasallam baini wa bainahu titra sai annabi ya sha tsari na da shi wa unzila hijabu daga nan sai aka saukar da hijabi shine ayat da ce ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan nabi la tadkhulu buyutan nabi illa an yu'zana lakum ila ta'amin ghayra nazirina inahu walakin idza du'itum fadkhulu wai za ta intu fantashiru wala musta'azina li hadith inna zalikum kana yu'zin nabiyya fa yastahi minkum wallahu la yastahi min ahad wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab ina ce daga yau in za ku tambayi matan annabi wani abu ku daina kutsawa cikin gida ku dinga tambayar ta bayan hijabi hijabi ya sauke min wara'i hijab zalikum atahharu liqulubikum wa qulubihinna kun ga asa hijabin nan Allah ya ce ya fi tsarki ga zukatanku ku sahabbai da zukatansu su matan annabi wa ma kana lakum an tuzu rasulullah Allah ce bai kamata ku cuci annabi bai kamata ku bata masa rai ba wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada kada kuma wani yayi tunanin ko har abada zai auri mata annabi wato auren annabi da matansa na har abada ne wannan ayyata ce wala tankihu jahu, min ba'dihi abadan ko aka ji larabci kai ka san kalma abadan wala tankihu jahu, min ba'dihi kuma Allah ce min ba'dihi bayan ya wuce duk wata mace a duniya in mijinta ya mutu ta kaba take amma banda matar annabi su kadai ne ba sa ta kaba to da ta kaba ana yi ne don an gama a yi aure to su kuma Allah ta'ala ya ce matansa ne a duniya matansa ne a lahira to Allah ta'ala ce kakwai ma tunanin auren matan annabi to kun ga asalin kai hijabi kenan da shiga ka gayyaci mutane su shigo har cikin ciki har ɗaki na yara duk mun ga waɗannan al'adun kafin suna ke ƙarfi haka idan aka yi angonci tun daga ranar litinin ake fara angonci talata a ɗaukan amarya sannan kuma laraba a yi alibidi ran alhamis da kamun ango haka za a zaunar da ango a zo ana fesa masa ana shafa masa lalle shine an sa shi a lalle mata ne za su zo yan uwanka mata zo suna cuɗa maka lalle a jikinka wata ta cuɗa ma a ciki wata a baya wata a hammata wata a kafafuwa cuɗa mutum a fafesa masa kamun ango ce dama an yi kamun amarya ran alhamis kuma sai a yi ajin ku taru a fili ku zazzauna a kujera ku sha shaddojinku na irin wancan zamanin a zo kuma dangin da dangin su zo ana he wannan a saka a ango a jihun ango kaza a saka a jihun ango in ji wanci kuna gama kuma sai yan mata zo su ci kwalakku ina kudin kura ha kudin fura sai kun biya kudin fura sannan a saka muku ango daga nan kuma a gari ran asabar sai a je a yi me ake kiransa siyan baki siyan baki na aka samari za su shiga cikin gidan har cikin ɗaki har can gado a kamo amarya ana ta kokawa mutum yana zaune ko kwananta a buɗe kuɗi ana sakawa ne ya ba da kaza a rubutawa ne ya kaza abokai su tara mutum kuɗi sannan a yi wasa da amarya da ango sai a fito a basu litin ahadi kuma da safe a tafi ajo sai an goye ci kwalla ya fito sai a zagaya gidajen dangi a yi musu gaisuwa a yi ta da babur a zan a gaishe da a gaishe da yan uwa da dangi yanzu waɗannan ina suke amfanin ilimi ke ji ya tafi wannan sai wasu al'adun na tura kuma da suka fi wannan muni haka wannan hadisi yana nuna mana rashin halaccin zama a gidan mutum sai ya maka izini sannan na biyu idan mai gida ya ji cewa kun cika masa gida kuma kun daɗe to ku lura da fuskarsa in kuna da hankali ku lura kuma da in ya fara hamma ya fara mimmiƙewa to sai ku ce to ko tafiya za mu sai gobe ne a bari sai gobe ka gani mai hankali yake gane wannan amma wawa sai an fito kururu an ce masa ga Allah ko za a fita daga waje sannan kuma ya nuna mana darajar masu ilimi yadda suke gane ishara sannan kuma ya nuna mana halaccin shirya walima a gida ka gayyaci keɓantattun abokanka su zo a ci abinci sannan kuma ya nuna mana ladabin ziyara da kuma idan mutum ya san abu ya ce to ni na sani babul auratu sala babu mai magana akan wasu lokuta guda uku da ba a shiga gida ko da babu kace a gidan da babanka kakka shiga musu a lokaci wannan babin kalubale ne gari mu ahlus sunna domin mafi yawa za ka ga aya hijabi ba ta aiki a mafi yawa a gidajenmu kaga mutum yana ta sunna kullum da kokarin zuwa wajen karatu kokarin halartar darasi tauhidi fada da bid'a amma an kashe gidansa sai ka tarar ba tsari matarsa bata ma san duk karatun da ake duk tafiyar nan da ake ba da matarsa ake ba shi kadai yake tafiyar gidansa ka ga a hausa na 'ya'yansa ga ba can gani to wannan al'aura guda ukun sai ka reni 'ya'yanka da matanka da abokanka da masu shigar maka gida cewa ko da kai ka haifi yaro a waɗannan lokuta ya kamata ya baka ka shakata salatu auratin lakum ko dama Allah ta'ala ce ya yi wallazina amanu liyasta'zinkum allazina malakat aymanukum ya ku masu imani waɗanda kuka mallaki damansu wato ku yanzunku da bayanku su nemi izininku Allah ce su nemi izinin ku zina lamni bulgul hulma minkum da kuma yaran da basu kai mafarki ba a cikin ku ku su ma su nemi izini salasa marrati lokuta uku yaushe ne min qabali salatul fajri kafin ai sallah asuba kafin sallah asuba kaga ai mai gida lokacin yana cikin gida wata ma zindir yake ko daga shi sai kayan bacci ko wahina tabauna thiyabakum min az-zahirati da lokacin da kuke kwabe kayan ku saboda zafin rana tsakiyar rana kenan wajen 12 rana wa min ba'di salati al-isha da bayan an yi sallar isha kaka shiga wa mutum gida a lokuta uku kenan lokacin biyu da hada suke bayan isha zuwa sallar asuba kenan dare gaba ɗaya daga isha har zuwa sallah asuba kaka shiga wa mutum gida haka da tsakar rana kaka shiga masa gida wancan lokacin zafin rana ake mutum zai dan rage kaya ya huta mata za ga duk sun cire kayan su mai nauyi sun mara nauyi a jikin su wasu ma daure kirji suka yi a lokacin ba fatala ba komai suna shan iska to da wani gidan za ga a kuntace ke ga yawa to dole sai an rage kaya dan a dan samu iska wani ma ba inda iska za ta shigo ka iyayen mu Allah ya musu saka musu da alheri sun sha wahalar zama kullum na shiga gidanmu na ga yadda yake yanzu daga ga yadda aka zauna shekara da shekaru a ciki ko a ruwansu ko bayan Allah ba su ba su damu da zuwa unguwa ba ba su damu da fita ba wannan zafin zagaye musu jiki hanyar za a ga mace ga ac ga fanka ga waya amma ta ce maka za ta unguwa a kan unguwa unguwar da mafi yawa ake rabuwa talata auratin lakon حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنه ركب إلى عبد الله بن سويد يا هو أبن هوا يا جبر عبد الله بن سويد أخي بني حارثة بن الحارث ɗan uwansu ne yas'aluhu anil awrati salat Allah ce salatu auratin lakum shine yaje tambaya wa kana ya amalu bihinna ya kasance da ya ji karatu sai je ya aikata fa qala ma turidu me kake nufi fa qultu uridu an amala bihinna sai nake ka gaya mun wannan salasu auratin lakum in je in kiyaye a gidana fa qala idza wada'tu thiyabi min adh-dhahirati yace to ni dai idan na cire tufafi na saboda zafin rana lam yadkhul alayya ahadun min ahli balaga al-huluma illa bi izni ko bai kankantan yaro in dai ya kai mafarki to ba zan yadda shigo min a wannan lokacin ba sai ya nemi izini na sai ka kwankwasa assalamu alaikum baba in shigo kai koma sai an jima amma kawai kaga yaro ya fado wasu ba su yansu wannan training din sai ga yaro kana ta kokarin ka ja mayafin ka maza maza ka lullube zai fado amma idan uwa ta san garkar ba mahaifi ba yaran da zai shiga eriyar baba ka fada ai baka isa ba ka gane ka ko to da idan baban mutum ta shiga wajen babansa ba zai bi ba sai tsaya daga waje ta amma sai ka ga yaro sai danno muku an gyara wannan tarbiyyar illa an sai in ni na ce zo za ka kuma kace ya zo ba sai ka shirya fa zalika iznuhu wannan shine izinin da biyu wala idza qala al haka idan fajr ya keto wata harrakan nasu mutane suka fara motsi suka fara tafiya hatta tu sallas salatu har sai an yi sallah wannan lokacin yara ba sa shigo min gida wala idza sallaitu al-isha'a haka bayan sallar isha to na sallamu kowa wa wada'atu ji na kwance tufafi na zan yi bacci hatta a nama sai na yi bacci bana barin kowa ya shigo min gida a waɗannan lokuta wasu na ka sa doka a gidanka kamar ka zama bature ta ce ai shi bature ne in ba ce masa kai za ka zo ba sai ma ka zo ya ki ka. ba bature ba ne yawa annabi ce sallallahu alaihi wasallam to za mu tsaya